yayin da ake ci gaba da juyayin tagwayen bamma-bamman da aka kai a Jos wanda ya jawo asarar rayuka yanzu haka fa masana haka tsaro a Najeriya na yin tsokaci da kuma tambayan kudaden da kasar ke cewa tana kashewa wajen harkar tsaro kamar yadda alkaluma ke nunawa a cikin shekaru hudu sama da dalar Amurka biliyan 23 ne wato kwatankwacin naira triliyan uku da biliyan shida gwamnatin kasar ta kashe wajen harkar tsaro batun da masana irin su Menjo ya hashin ku mai murabus ke ganin akwai abin dubawa to a gaskiya fi sabilillahi a yadda irin na kasar mu inda caci da rashawa yawa kowa yana mamakin da za a ce ina irin wannan kuɗaɗe sabogo suke shiga dan in irin wannan kuɗin za a zuba don a tabbatar da tsaro to ya kamata ka ga alamun haka daga irin horon da ake ba jami'an tsaron da irin suturar da ke jikin su da irin makamai ko kayan aikin da ke tare da su da irin kwarewar su to ba ko dai da ake gani abin da ma yake bayyana shine makamai da kwarewa ko kuma da irin surkullen da yan bindigan nan suke hayyafi na yan abin da jami'an tsaron Najeriya Najeriya kuma musamman abin da ya shafi tattara bayanai za ka ga 'yan bindigan nan ko kuma wanda suke yin wannan abu suna irin nasu tattara bayanin sai sun san an tashi daga wuri ko an cire sojoji sannan su je su kai hari dole ka ga akwai ban mamaki a nan dole kenan a rika zargin cewa sun shugabannin rundunonin tsaron Najeriya suna da wata riba da suke ce daga irin wannan kuɗi da an tayawa shi ne ma dalilin su na cewa da cewa lallai ya ma kamata a ƙara sauta doka ta bace a wannan yankin. To ko ma me ya kamata a don ka wannan matsala da ke neman duk kusa da arewa? Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masanin tsaro da kuma diplomasiya ne a ƙasar. Mafita kuma na biyu shine waɗanda duk inda rigingimun nan ya samu aka kama su su faɗi inda suka samu makaman da suke amfani da su a kama waɗanda suka sai makaman nan suka ba su waɗanda ya kai hukunci tun da zancen kisa ne a masu na kisa a wadda kuma ba su da hannu a ciki a ba su tafi na uku ko shine matasa suna nan suna da yawan gaske wanda ba su da abin yi a ƙasa kuma kowa ya sani a tarihin duniya gaba ɗaya idan aka samu matasa juge ba su da abin yi to fa suna zaune ne duk wani bakin abu na makarƙashiya da ya zo da na tashi tashina za su sa hannun hannunsu don haka gwamnati ta kirkiro waɗansu abubuwa wanda zai ga yana taimakawa wasu tasan nan don a samu mafita kuma waɗanda muka sani an kakkama an farfada ko an same su da gurin da ake yin bindiga ko an same su da kawo bindiga to lallai lallai dole ne 'yan Najeriya su san wani hukunci aka ba mu mutanen nan don na gaba na gaba su ji tsoron abin da ya faru da na baya idan aka yi haka ina tabbatar maka za zama mafita mai alkhairi yanzu haka dai wani batu da ke neman kawo cikas a haka tsaro shine na batu rashin kaiwa ga al'ummomin da rikicin Boko Haram ke shafa. Alhaji Muhammad Kanar shine babban jami'in ba da agajin gaggawa ta kasar nema a shiyar arewa maso gabas. A matsalar da muke fuskanta musamman kai agaji shine ke damu mu wato hanya zaka tadda kamar hanyar da ya kamata mu kai agaji agaji idan da ya kamata a kai shi a cikin kwana ɗaya ko biyu sai ka ga ya ɗauke mu sati ko sati biyu muna kokarin mu samu kanciya hanya in ta yi kyau tukun na mu bi to wannan shine kawai damuwar mu da kai agaji fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci Ibrahim Abdullahi zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya